Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da saura abokanai aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 28 ga watan Janairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. to ba balle kasar china tana kallo tare da kara sha'awa game da takaddama da ke faruwa tsakanin rasha da kasashen yamma akan ukraine wata kotun tarayya ta yi watsi da wani shirin ba da hayar miliyoyin eka a mashigin tekun mexico domin haƙon mai a tekun tana mai cewa gwamnatin biden bata yi la'akari da illar da wannan abu zai yi akan hayaki da ke dumama yanayi ba lamarin da ya saba wa dokar kare muhalli kana hukumomi a kasar malawi sun ce akalla mutane goma sha tara sun mutu kana sama da wasu ɗari sun samu munanan raunuka a cikin gundumomi goma sha biyar bayan sama da bako guda da aka samu ruwan sama kabar da bakin kwarya da kuma ambaliya mai yawa kanin labaran kenan a jamhuriyar niger kuma an so maganin tasirin dokar haramta kasuwanci da fasakorin man fetur na bayan fage neman mai ne yanzu gashi nan wanda muka saba sai wanga na busa hanya saboda wancan na station ba mu iya sayan shi mun saba da wanga na busa hanya haka nan muna sayan shi tara ɗari babban tashin hankalin ma babu ma inda adda kwashin ma kuma ya yi tsada bayan nan kuma muna tafa da rahoto kan yadda masana sha'anin ilimi a najeriya ke ci gaba da yin tsokaci kan karancin malamai da kayan aiki a jami'o'in kasar wato yawan mu karuwa yake yi ya kamata a ce ita gwamnati ta la'akari da yawan mu da ke karuwa a wajen samar da kayayyakin aiki a makarantu da jami'o'i abin ga muna karuwa azuzuwan ba su karu ba kayayyakin aikin ba inganta su ba kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin duniya amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma in sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makiri Kasar China tana kallo tare da ƙara sha'awa game da takaddama da ke faruwa tsakanin Rasha da kasashen yamma akan Ukraine. Girke sama da sojojin Rasha dubu ɗari akan iyakan Ukraine yana ci gaba da haifar da damuwa tsakanin kasashen cewa Kremlin tana shirin aiwatar da gagarumin mamaya batun da ita Rasha ɗin ta musanta. kasashen na yamma sun yi barazanar kakaba manyan takunkuman tattalin arziki idan moscow ta kai mamaya a kan ukraine idan yamma ta yanke ta shin ko rasha za ta iya komawa gabas wurin china domin samun taimako tambaya ke nan da farfesa steve chang daraktan china institute a jami'ar london ya ce a shirye beijing take ta shiga wannan dambarwa ya ce china a karkashin shugaba xi jinping tana da manufa karara ta baiwa duniya kariya daga ayyukan kama karya kana ya ce china a jagorancin shi jinping ta yi imanin ita ce babbar ƙasa ta gurguzu kana tana taimakawa ƙasashe masu da gurguzu a don haka rasha a jagorancin vladimir putin tana da cancanta iri biyu na samun taimako daga ƙasar china wata kotun tarayya ta yi watsi da wani shirin ba da hayan miliyoyin eka a mashigin tekun mexico domin hako mai a tekun tana mai cewa gwamnatin biden bata yi la'akari da illan da wannan abu zai yi a kan hayakin da ke dumama yanayi ba lamarin da ya saba wa dokar kare muhalli hukuncin da alkalin kotun gunduma ta amurka rudolph contreras ya yanke a washington ya mayar da shawarar bada hayar zuwa ga ma'aikatan harkokin cikin gida domin ɗaukar mataki na gaba alkalin ya ce ya rage wa ma'aikatar ta yanke hukunci akan ko za ta ci gaba da sayar da wurin bayan sake nazari ko ta janye ko kuma ta ɗauki wani sabon mataki ƙungiyoyin rajin kare muhalli sun yi na'am da wannan shawara da kotun ta yanke kana suka ce hukuncin zai baiwa shugaba joe biden wata damar aiwatar da gangamin yakin neman zaɓe na daina ba da haya akan ruwan tarayya an fitar da wannan hukunci ne a bikin cika shekara guda da biden ya bada umarnin shugaban kasa akan hanyar ruwan tarayya a sa na yakar sauyin yanayi mun yi farin ciki da kotu ta soke wannan yunkurin da ya saba wa doka in ji britney hardy wata babbar lauya a wata kungiyar rajin kare muhalli wadda take kalubalantar sayar da yankin ruwan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a kasar malawi sun ce akalla mutane goma sha tara sun mutu kana sama da wasu ɗari sun samu munanan raunuka a cikin gundumomi goma sha biyar bayan sama da mako guda da aka samu ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ambaliya mai yawa shugaban hukumar kawar da bala'i ta kasar malawi charles kalimba ya faɗa a jiya alhamis cewa ana buƙatar abinci cikin gaggawa ga mutane da suke zaune a sansani ya ce hasashen da hukumar hasashen yanayi ta yi na nuna za a shiga wani yanayi mai yawan ruwan sama wanda hakan ke nufi za a ci gaba da samun ruwan sama kamar da bakin kwalliya kana mutane suna buƙatar inda za su zauna amma ya ce ana buƙatar abinci fiye da matsugunan domin baiwa mutane da ke sansanin sama da mutane biyu a cikin iyalai takwas wanda galibinsu suka rasa su ne lamarin ya shafa sakamakon barnar da guguwar ana ta yi a cewar ma'aikatar kula da kawar da bala'in kogin shiri na malawi wanda ya taso daga tafkin malawi ya ratsa mozambique zuwa kogin zambeze ya cika ya batse tare da haifar da ambaliya a wurare da ke kan gangare jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. An so maganin tasirin dokar da gwamnatin Nijar ta fitar na haramta kasuwanci da fasakorin man fetur na bayan fage a jihar Agadez inda ake sayar da litan man fetur din akan saifa ɗari da ashirin. kwatankwacin naira shida. inda farashin man ya karu da kashi ashirin cikin ɗari. Ga rahoton da wakilin Muhammadu Mahmuda ya aiko mana. ganin tasirin dokar da gwamnatin Nijar ta fitar na haramta kasuwanci da fasakorin man fetur na bayan fage a jihar Agadez inda aka fuskanci karancin man fetur kin yayin da ake sayar da litan man fetur akan sefa ashirin kwatankwacin naira shidda farashin man da ya karu da kashi ashirin cikin 100 duk da cewa Nijar na fitar da man fetur amma yawancin al'ummar kasar Nijar na sayan fetur ne daga Najeriya ga dai yadda masu ababen hawa suka ji da wannan matakin da aka ɗauka. sunana aminu wallahi na zo neman mai ne yanzu gashi nan wanda muka saba sai wanga na bisa hanya saboda wancan station ba mu iya sayan shi mun saba da wanga na bisa hanya haka nan muna sayan shi dala ɗari babban tashin hankalin ma babu ma. inda adda shi ma kuma ya yi tsada da wani wuri ɗari da ashirin wani wuri ɗari da talatin wannan dokar gaskiya mu dai ta yi tsauri hakan ga. hamza ganin na zo shan mai eh, da muna shan shi da arha na bisa hanya ga ana sayan shi dala dari ɗari ba goma yanzu wani wuri ɗari da talatin wani wuri ɗari da ashirin to talaka ina iya shan wanga mai kamata ya yi gwamnati kakin ta ɗauki wagga doka sai a samu mafita. Matakin da bai zo da masu sai da man fetur da daɗi ba inda a hali yanzu suka fuskantar wahalhalu kafin su kai ga samun man fetur in kuma sukan sai da shi da tsada kamar yadda Suleiman ne da ke sayar da man fetur a agarsu ya bayyana. Inda aka hau da wagga doka yau kwana uku zuwa fudu mun shiga matsalar mai mai yatsa yanzu kafin mai ma shigo nan sai ya yi dogon kewaye kuma da zai shigo nan ma dai sai ka sai da shi da ishirin amma yanzu ka gani an shiga wani wani hali yanzu kan in ka wata hayya ma sai ka jima kana taya baka samu ma hanya ba wasu duk sun a kwanakin ba mun sai da mai haddala tamanin tamanin yanzu mun dawo muna sai da shi ɗari da ishirin muke sai da shi. ƙungiyoyin matasa a garis na ganin matakin wata hayya ce ta ƙara masu zaman kashe wando gani yadda dubun matasa ne suka dogara da sana'ar don samun kuɗaɗen shiga. kamar yadda ibrahim idrisa wanda shine shugaban matasa reshen jihar agadas mu a matsayin mu na matasa sai mu ce wannan abu ba mu ji daɗin shi ba saboda rashin aiki da zai kawo ga dubban matasa da suke cikin wannan sai da mai saboda mun san da cewa mutane ba kaɗan ba ne matasa wanda suke cikin wannan abu kenan ta wannan fanni lalle abu ne wanda ya kawo eh, gurgunta tattalin arziki na matasa tuni dai kungiyoyi irin su adaidai sai wadata suka soki matakin na gwamnati suna masu cewa kamata ya yi gwamnatin ta samar da mafita kafin ta ɗauki irin matakin da kuma rage farashin man da ƙasar take fitarwa kafin ɗaukar duk wani mataki muhammad abubakar wakilin adaidai sai wadata a gadas kamun gwamnati a ce ya tseda dama a ce ya samu wata hanyar da ya fudu wadda ke ita ce zata ta shiga kan bacin kamata a ce gwamnati kai tsiya ma wancan mai nashi sauki wadda yake talaka da kansa su kuma bisa gare shi za su ma bar na haya ba ma sai ya tsira kuwa ai wanda ake ɗaukowa masu ma can ne suke saukin suna yi a can ana samun can da sauki yasa samari su kamar nan kansa to kuma gwamnati hana ke ne fudu wata hanya gwamnatin Nijar kin dai ta bayyana cewa fasakwafirin man na bayan fage na karya tattalin arzikin kasar ne tare da baiwa 'yan ta'adda hanyar samun kuɗaɗen shiga da man za su dinga kai hare-hare a cikin kasar har zuwa Mali da Burkina Faso mafari kenan da ta fitar da dokar haramta kasuwanci da fasakwafirin man fetur na bayan fage karshen rahoton kenan Hamid Mahmud muryar Amerika daga birnin Agadas jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmuda za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. Cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa rigakafi na uku daga pfizer da moderna ka iya taimakawa ainihin wurin rage kwanciyar asibiti ga mutane masu raunin garkuwar jiki sakamakon covid-19 sama da alluran rigakafin pfizer miliyan ɗaya da rabi ne suka isa ƙasar habasha daga amurka a cikin wannan lokacin an samar wa ƙasar da ke afirka ta gabas wannan zubin alluran ne a ƙarƙashin shirin covax shirin ƙasa da ƙasa da ke bada tallafin rigakafi ga ƙasashe matalauta domin samar da ɗaiɗaito wurin ceto rayuka ofishin jakadancin amurka a habasha ya ce an shigo da rigakafin ne sau biyu a ranakun 24 da 26 ga watan janairu adadin da ya kai rigakafin da mutanen amurka suka baiwa habasha zuwa miliyan 6.100 tun daga ranar 17 ga watan yulin shekarar 2021 shugaban kula da harkokin asibiti a paris ya yi tambaya ko shin mutane da ba su karbi rigakafi ba za su iya biyan wani bangaren kudin asibitinsu. ya ce idan an samu magunguna masu inganci kuma a kyauta shin mutane za su iya kin karɓa ba tare da wani jan kunni ba yayin da ake fama da kula da marasa lafiya martin hirsch yana faɗa a wata firan talbijin sai dai wannan shawararsa ta fuskanci mabambantan martani daga 'yan siyasa da kuma 'yan ƙasa a ƙarshe saɓanin matsayinsu na baya amurka da ƙawayenta suna kara bayyana sakamakon bincikensu na bayanan sirri yayin da suke tunkarar shirin rasha na kai mamaya a kan ukraine a yunkurin fatali da aniyar shugaban na rasha vladimir putin ta hanyar fallasa ayyukansa da kuma sauya tunanin duniya game da ayyukansa a cikin 'yan makonnin nan fadar white house ta buga abin da ta kira ayyukan ɓadda kamanni da rasha ke yi wurin kai mamaya Birtaniya ta ambato sunayen wasu 'yan ƙasar Ukraine da take zargin suna da alaka da jami'an leƙen asirin Rasha da suke ƙoƙarin hamɓarar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky. Ita ma Amurka ta saki wata taswirar wuraren da sojojin Rasha suke kana da cikakken bayani akan yadda jami'ai suka yi imanin Rasha za ta kai hari akan Ukraine da sojojinta da suka kai dubu ɗari da saba'in da biyar. masana sun yaba wa fadar white house akan bayyana bayanan sirri da kuma daukar matakan musunta awar karya kafin a yi su abinda ake kira riga malam masallaci wanda ke rage tasirin su fiye da bayanai bayan aikata su. A gaida Baba ko Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da masana da masu sharhi kan sha'anin ilimi a kasar ke ci gaba da yin sharhi akan yadda karancin malamai da ke koyarwa a jami'o'in Najeriya ke kawo cikas wajen ganin ci gaban ilimi mai zurfi a kasar. Ga rahoton da wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana Masana da masu sharhi akan sha'anin ilimi a Najeriya na ci gaba da yin sharhi akan yadda ƙarancin malamai da ke koyarwa a jami'o'in Najeriya ke kawo cikas wajen ci gaban ilimi mai zurfi a Najeriya ko baya ga karancin malamai a jami'o'in Najeriya dai rashin samun kulawa mai kyau ga malaman da ke koyarwar a yanzu na ci gaba da yin tasiri. Wajen rashin samun ingantaccen ilimi mai zurfi a Najeriya. Farfesa Abdullahi Bala shine mataimakin shugaban jami'ar kimiyya da fasaha ta gwamnatin Najeriya da ke birnin Mina ya yi ƙarin haske akan yadda jami'o'in Najeriya ke fuskantar wannan matsala. musamman na karancin malaman da kuma isassun kudaden gudanar da jami'o'in. abu biyu na kalubale wanda muke gani shine batun eh, rashin samun eh, ma'aikata malaman koyarwa saboda wannan shirin na ipps da aka tura yanzu ya zamanto muna fuskantar wahala sosai wajen samun ma'aikata ga wayansu malaman namu suna wucewa wayansu na rasuwa amma ɗaukan ma'aikatan yanzu ya yi mana wahala saboda irin wannan. Wannan dai wata babbar matsala ce da masana harkokin ilimin ke ganin tana da matukar bukatar kulawa ta musamman daga hukumomin Najeriya. Malam sai sa'idu ibrahim mayanan kwanta gora mai sharhi ne akan sha'anin ilimi da al'amuran yau da kullum a najeriya ga abin da yake cewa akan wannan matsala. Wato yawan mu karuwa yake yi, ya kamata a ce ita gwamnati ta la'akari da yawan mu da ke karuwa a wajen samar da kayayyakin aiki a makarantu da jami'o'in abin ga muna karuwa azuzuwan ba su karu ba kayayyakin aikin ba inganta su ba malaman ba inganta ba a kara musu yawa ba abin da ya kamata a kula da su ba a kula ba to babu ran da zamu ta cikin wannan a halin da ake ciki dai mataimakin shugaban jami'ar kimiyyar da fasaha ta mila farfesa abdullahi bala ya ce duk da yake suna samun ɗalibai 'yan asalin ƙasashen waje da ke shigowa najeriya domin karatu a jami'o'in najeriya to amma ba su iya ɗauko malamai 'yan kasashen waje da za su koyar a jami'o'in. Ɗalibai mukan shigo da su amma malamai dai musamman a ce daga waje wanda za su zo suna koyarwa yana wahala ko na nan ƙasa ɗaukan malaman ma yana da wahala. Saboda haka fatan mu cewa cikin ƙanƙanin lokaci gwamnati za ta yi wani abu. A bana dai jami'ar kimiyyar da fasaha ta Mila ta yayi ɗalibai dubu biyar da ƙwara arba'in da tara a matakai daban-daban na saukar karatun boko. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta a Amurka saboda annobar COVID-19 ta sa ya zama dole wasu wuraren kasuwanci kamar na otel-otel sun fara amfani da na'urorin mutum-mutumi ko kuma robot a turance wajen gudanar da wasu muhimman ayyuka ko da kwararru sun kore fargabar da wasu ke nunawa cewa mai yiwa a nan gaba ire-iren waɗannan na'urori ne za su maye gurbin mutane a ma'aikatu sannan za ku ji cewa shugaban amurka joe biden ya ce a ƙarshen watan fabrairu mai kamawa zai bayyana mace bakar fata ta farko da za ta zama mai shari'a a kotun kolin kasar da mai gurbin alkali stephen breyer da ya yi ritaya yau batutuwan da shirin na duniyar amurka zai dubi a kai kenan na mahmud lalo kamar da wasu ku suka ji a farkon shirin matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta a wasu wuraren kasuwanci kamar na otel-otel a nan Amurka ta sa a latilas aka fara amfani da na'urorin mutum-mutumi da ake kira robot a turance hakan na faruwa ne saboda matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta sanadiyar annobar covid-19 waɗannan na'urori kan gudanar da ayyuka na kai saƙo zuwa ɗakunan kwastomomi misali a otal ɗin radisson da ke garin sunnyville a jihar california alex martinez shine manajan otal ɗin Ya ce akwai kwastomomi da suke jin daɗin hakan, saboda na'urorin na robot suna rage musu yin cuɗanya da bil'adama. To ire-iren ayyuka da ake yi wa kwastomomi a ɗaki na daga cikin ayyukan da na'urorin suke yi. Steven Cousins shi ne shugaban kamfanin Saviyar da ke kera na'urorin mutum-mutumin. When you get a delivery uh, from a robot, you are not ya ce idan ka aiki mutum mutumi ba zai damu kowa ba kuma idan suka tashi kai sakon sukan je da sauri misali cikin minti biyar zuwa shida ba sa kuma neman kwastoma ya ba su ladan aika ko tukwici sannan a matsayinka na kwastoma idan za ka fita karban sakon a hannun mutum mutumin ba sai ka ce barin tashi in shirya ba babu wanda za ka dama um, You don't have to get dressed for them. You're not bothering anybody. To sai dai a cewar shugaban kamfanin da ke kera mutum-mutumin akwai wasu matsaloli da za a iya fuskanta. You have get the elevator company to come the building. Ya ce dole sai ka nemi kamfanin da suka saka na'urar hawa sama wato elevator sun sauya yadda suka dasa na'urar su idan har ana so mutum-mutumin ya ji daɗin aiki. Hakan kuma na buƙatar maƙudan kuɗaɗe da lokaci. Saboda haka abin da muka yi kwanan nan shine mun ƙara wani maballi a jikin mutum-mutumin. saboda ya samu damar danna maɓallin buɗe na'urar hawa sama da kansa. To yadda mutum-mutumin yake aiki shine yana da wani abu na musamman da zai iya sunsuno maballan da ya kamata ya danna, da yadda zai kaucewa cin karo da wani kalubale a hanya. kuma da zarar ya isa kofar ɗakin kwastoman da aka aike shi za a sanar da kwastoman sai fito ya karɓi saƙon. Stephen har ila yau ya bayyana fa'idojin da ke tattare da amfani da mutum-mutumin. when you have a robot on your team, it doesn't go home, so it's always there. Ya ce shi mutum mutumi baya tashi aiki ci ya tafi gida, ko da yaushe yana nan ba a bukatar sai an samu masu aikin safe ko na rana ko dare ko kuma masu aiki a ƙarshen mako, ko da yaushe shi yana nan. Saboda haka ma'aikata na matuƙar sansa don yakan ba su dama su mai da hankulansu wajen gudanar da wasu ayyukan da suke gabansu. Tuwari layo a jihar ta California ba aikin otal kawai na'urar ta robot ke yi ba. Tiri suna yi a kan titina kamar yadda 'yan sanda suke yi don kama masu laifi. Sai da da haka masu kera waɗannan na'urori na mutum-mutumi sun ba kwastomomi tabbacin cewa na'urorin ba za su maye gurbin mutane a ma'aikatu ba. hasali ma abin da suke shine suna wa mutane rayuwa da kare su daga fadawa cikin wani mawuyacin hali idan bukatar hakan ta taso wannan kenan a wani labari na daban shugaban amurka joe biden ya ce zai cika alkawarin da ya a lokacin yakin neman zabensa na zaɓar mace bakar fata ta farko don zama mai shari'a a kotun kolin ƙasar bayan da alkali stephen breyer ya bayyana yin ritaya a ranar alhamis yayin wani taron manema labarai da aka yi a fadar white house biden wanda ya yi jawabi kafin alkali bray ya yi magana ya bayyana irin halayen da yake bukata ga wacce za ta gaji braya ya ce wanda nake so na zaba zai kasance mutum ne mai cikakkiyar cancanta hali na gari sanin makaman aiki da kuma kamala wannan zai zama mace bakar fata ta farko da zan zaba don zama mai shari'a a kotun kolin amurka a nawa ra'ayin lokaci ya daɗe da yi da ya kamata a ce an samu hakan. Biden ya kara da cewa bai zaɓi takamaiman wacce za ta maye gurbin Breyer ba, amma nan da ƙarshen watan Fabrairu zai bayyana. Yana mai cewa zai tuntuɓi shugabannin majalisa da sauran masu ruwa da tsaki kafin ya bayyana zaɓinsa. Alkali Breyer ya yi ritaya ne bayan da ya kwashe shekaru 28 a kotun kolin Amurka. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Anna Rice da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu. A gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo Ngwakarufin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam ya Hausa zargin da jam'iyyar PDP take yi wa APC na yin amfani da tallafin kuɗin mai don yin magudin zaɓe a 2023 zargi ne da bai da tushe balle makama. Sako na gaba ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban yayi sabon gida da Kwamarat Hassan Hamza Sulatan Karkar a jihar Jigawa suka ce Assalamu alaikum murya Amurka fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan ku muna fatan ziyarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai jihar Sokoto ta zama silar samun cikakken tsaro a wannan yanki da ma kasar mu baki ɗaya. Sako daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Bala Ruwan Kanwa da baban gida ibb giwa da faruku mahe karoga sokoto suka ce salam biyoye hausa ziyarar da shugaban kasa baba buhari ya kai jihar sokoto abu ne mai kyau duk da cewa ziyarar ta zo a makare amma kuma rashin isan mai girma shugaban kasa zamfara ya rage ma ziyarar armashi sannan kuma ya kara fito da kararar cewa manyan 'yan siyasar najeriya ba su da alkawari sukan yi alkawari da safe su karya da maraice Sako daga Hassan Dogon Faci ya ce Assalamu alaikum biyoyi Hausa don Allah ku bani dama in jawo hankalin 'yan uwa na al'ummar jihar Katsina da mi watsi da maganar da wasu daga cikin mu ke yi na cewa ba za su yi zaɓe ba kwata-kwata. Na so mu sani cewa ƙuri'an mu ita ce 'yancin mu da ita ce za mu zaɓi wanda muke so ya jagorance mu da fatan za mu fito mu gyara ƙuri'an mu. Sako daga Babandi Mamman Bande tare da Ali Sarkin yaƙi daga Ghana suka ce salam biyo ya Hausa 'yan gudun hijira na jihar zamfara da ke a sokoto suna cikin kuncin rayuwa ya kamata gwamnati da masu hannu da shuni su kai musu tallafin gaggawa sako daga shehu da murjau ya ce hakika rayuwa sai da rai da lafiya sannan ake yin komai don haka ya kamata 'yan siyasar mu na najeriya su jingine batun siyasa a gefe su bari sai mun samu kwanciyar hankali tukun domin zaben ma ba zai yiwu ba idan har babu sukuni. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To baban la takaice kasar China tana kallo tare da ƙara sha'awa game da takaddama da ke faruwa tsakanin Rasha da kasashen yamma akan Ukraine. girke sama da sojojin rasha dubu ɗari a kan iyakar ukraine yana ci gaba da haifar da damuwa tsakanin kasashen cewa kremlin tana shirin aiwatar da gagaruman mamaya batun da ita rasha ɗin ta musanta kasashen na yamma sun yi barazanan ba manyan takunkuman tattalin arziki idan moscow ta kai mamaya a kan ukraine wata kotun tarayya ta yi watsi da wani shirin bada hayan miliyoyin eka a mashigin tekun mexico domin haƙo mai a tekun tana mai cewa gwamnatin biden ba ta yi la'akari da illan da wannan abu zai yi a kan hayakin da ke dumama yanayi ba lamarin da ya saba wa dokar kare muhalli hukuncin da alkalin kotun gunduma ta amurka rudolf contreras ya yanke a washington ya mayar da shawarar bada hayar zuwa ga ma'aikatan harkokin cikin gida domin ɗaukar mataki na gaba alƙalin ya ce ya rage wa ma'aikatar ta yanke hukunci akan ko za ta ci gaba da sayar da wurin bayan sake nazari ko ta janye ko kuma ta ɗauki wani sabon mataki a ƙarshe hukumomi a ƙasar malawi sun ce akalla mutane goma sha tara sun mutu kana sama da wasu ɗari sun samu munanan raunuka a cikin gundumomi goma sha biyar bayan sama da mako guda da aka samu ruwan sama kamar da bakin ƙwariya da kuma ambaliya mai yawa shugaban hukumar kawar da bala'i ta ƙasar malawi charles kalimba ya faɗa a jiya alhamis cewa ana buƙatar abinci cikin gaggawa ga mutane da suke zaune a sansani ya ce hasashen da hukumar hasashen yanayi ta yi na nuna za a shiga wani yanayi mai yawan ruwan sama wanda hakan ke nufi za a ci gaba da samun ruwan sama kamar da bakin kwarya kana mutane suna buƙatar inda za su zauna amma ya ce ana buƙatar abinci fiye da matsugunan domin baiwa mutane da ke sansanin sama da mutane 200,000 a cikin iyalai 48,000 wanda galibinsu suka rasa su ne lamarin ya shafa sakamakon barnar da guguwar ana ta yi a cewar ma'aikatar kula da kawar da bala'in. To masu da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma jul leathers gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa mu tara ashirin mu na dare idan allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.